coach din ƙungiyar kwallon ƙafa na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai wato golden eagles emmanuel amunike ya ce ashe suke su tunkari brazil a wasan quarter final a ci gaba da gasar cin kofin duniya na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da ake gudanarwa yanzu haka a kasar chile a jiya dai 'yan golden eagles ɗin sun lalasa ƙasar australia da ci shida da nema a wasan da suka buga wanda ya ba su nasarar shiga zagayen quarter final amunike ya ce mun san cewa ƙungiyar kwallon kafa ta kasar australia suna da kyau saboda cikin rukunin waɗanda suka samu kansu kafin su yi nasarar samun shiga gasar ba kan wallasa ba ne amma 'yan wasan najeriya sun taka musu laida kuma sun nuna musu bajinta victor ya dan kungiyar ya ce za su yi wasa na haɗin kai domin su yi nasarar doke brazil ya ce ko da yake ita ma kanta brazil ɗin ba aljihun baya ba ce a fagen taka leda tun farko brazil ta doke new zealand da ci ɗaya da nema a karawar da suka yi karo na biyu